Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sarare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu Baba ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar rivers ta sake zafafa inda gwamnan jihar fabura ya ba da umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar batun da ya haifar da ta da jijiyoyin wuya tsakanin mazauna jihar za a ji kuma cewa cibiyar binciken al'amuran noma ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta samar da wani nau'in masara da kwari basa ci mai suna masaran tela kamar kowace kowane daren ranar laraba yau ma muna ɗauke da rahoto da musamman akan yadda wasu 'yan najeriya suke nuna damuwa game da zargin da ake wa 'yan sanda da na karban goro musamman akan hanyoyin kasar wanda hassan umar tambol ya haɗa mana akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana da ridwan abba zai gabatar to amma kafin nan ga maryam da cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta goma a fadan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai hare-haren murkushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. a wani samame da sojojin isra'ila suka kai a ziran gaza sun gano gawarwakin mutum biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin hamas na watan oktoba lamarin da ya sa sojojin isra'ila mayar da martani wani kakakin rundunar tsaron isra'ila ya ce mayakan hamas sun tsara mutanen da suka yi garkuwa da su a ƙarƙashin ƙasa a sassan gaza masu cunkoson jama'a lamarin da ya sa ceto su ya zama da sarƙaƙiya amma ya ce isra'ila ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da take yi na 'yantar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. Ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyun adawa a zaben shugaban ƙasar Congo da za a yi mako mai zuwa Moise Katumbi ya dakatar da wani yakin neman zabensa a yau Laraba bayan da aka yi wata mummunar arangama a ɗaya daga cikin gangamin yakin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakata yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayansa a garin Mwanda da ke gabar teku a jiya Talata lamarin da ke nuni da karuwar gaba gabanin zaben ranar 20 ga watan Disamba. An sami mabambantan bayanai game da aukuwar lamarin a cikin wata sanarwa gwamnatin lardin ta faɗi cewa dogarawan katumbi sun yi harbin harbin gargaɗi bayan da hayaniya ta kauri tsakanin dandazon jama'ar da suka taru. 'Yan sanda kuma sun yi amfani da barkonan tsohuwa don kwantar da hayaniyar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da kiwon lafiya a ƙasar kamaru sun sanya wato suna sanya maganin kwari a gidaje don kashe kuɗin cizo da suka addabi yawon da babban birnin ƙasar da ke tsakiya afirka da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama jami'an gwamnati sun ce matafiya daga ƙasashen turai ne suka kawo kuɗin cizon inda wasu ƙasashen nahiyar ke fama da su sosai Ga Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Moki Edwin Kenzika wakilin muryar Amurka. Mazauna Yawunde babban birnin kasar Kamaru sun ce suna sa ran tawaga daga hukumar kula da tsaftar muhalli za ta je gidajensu don taimaka masu kawar da kudin cizo da suka mamaye gidajensu. Kufo Marilyn, 'yar shekaru 29, mai sayar da 'ya'yan itatuwa tana zama ne a Madagascar, wata unguwa da ke kusa da Yawunde. Kufo ta ce da farko ta fara kashe kuɗin shizo a gidanta da maganin kashe kwari tana tunanin cewa ƙananan kyankyasai ne. Ta yi mamaki a lokacin da 'ya'yanta uku suka samu matsalar rashin bacci da daddare kuma alamun cizon kwarin ya nuna a jikin jikinsu. Kufo ta ce ta kai 'ya'yanta asibiti domin a duba lafiyarsu amma kuma galibin makwabtanta da su ma suka ce suna da kuɗin cizo a gidajensu talakawa ne kuma ba su da ƙarfin kai 'ya'yansu asibiti a duba su gwamnatin kamaru ta ba da rahoton cewa kuɗin cizo ya mamaye gidaje da yawa a wasu unguwanni marasa galihu da ke birnin yawunde ma'aikatar lafiya ta kamaru ta ce kuɗin cizo na fitowa da daddare ya sha jinin bil'adama kuma yawancin lokuta abin ta da hankali ne ga kawo matsalar bacci fargaba da matsananciyar damuwa gwamnatin ta ce ta tura ɗaruruwan ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da lafiya don sanya maganin kwari a gidaje don kashe kuɗin cizon. marlin Lungu ma'aikaciyar lafiya ce a asibitin gunduma na site vert a yawunde la de Lungu ta ce gidaje 24 daga cikin 30 da suka ziyarta a babban birnin Kamaru da safiyar Laraba suna da kuɗin cizo sosai da suka ɓoye a cikin katifu da gadaje da kuma kujeru. Lungu ya ce fiye da kashi saba'in cikin ɗari na farar hula a wasu unguwannin Yawunde da ke da cunkoso. sun ba da rahoton ganin kuɗin cizo a gidajensu da shaguna gwamnatin kamaru ta ce bayan birnin yawunde da kuma duwala inda ake hada-hadar kasuwanci akwai fargabar garuruwa da ƙauyuka da dama sun kamu da kuɗin cizo. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu fara buɗe rahotannin rahotanninmu daga jihar rivers ɗin tarayyar najeriya dambarwar siyasar jihar rivers ta sake zafafa inda gwamnan jihar mr siminilayi fabura ya ba da umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar da ke kan hanyar basco a jihar ribes batun da ya tada jijiyoyin wuya tsakanin al'umma wato ribes kenan da masu shirki kuma suna da kuma al'amuran yau da kullum suna ta tsokaci a kan wannan batun wakilinmu na yankin neja delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin fatakwal. dambarwar siyasar jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salo musamman tsakanin gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara da tsohon mai gidansa a siyasance wato tsohon gwamnan jihar ta Rivers barista Yonson Muke wanda shine ministan Abuja a yanzu. wani rigimar dai ta ƙara ƙazamta sannan kuma ta ɗauki hankulan duniya ba ma Najeriya kaɗai ba to sai kwatsam aka waye gari aka ga wasu manyan katafiloli guda shidda in waɗanda suka rusa ginin majalisar dokokin jihar Ribas da ke kan titin Moscow a birnin na Fatakwal kamar haka. to sai dai kuma a wata sanarwa da gwamnatin jihar Ribas ta fitar mai dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta rivers fanarbar joseph johnson ta ce gwamnatin jihar ta rivers ta ba da wannan umarnin ne a rusa majalisar dokokin ta jihar Ribas da nufin aiwatar da gyare-gyare dama dai 'yan majalisa 27 ne daga cikin adadin 32 masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta rivers barisa yansa muke wanda suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin Najeriya yayin da 'yan majalisar dokoki biyar ke goyon baya ga gwamnan jihar Taribas Musa siminilayi Fubara inda wata kotu a jihar Taribas ta ba da umarnin 'yan majalisa biyar su gudanar da wani zaman gaugawa a majalisar dokokin jihar Taribas inda kuma aka zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar Taribas kuma kamin rufe majalisar sai da gwamnan jihar taribas musa siminilai fubara ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024 ƙungiyoyi dai da dama da matasa a jihar taribas na ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan kiraye-kiraye kan cewar a kawo wa jihar ribas ɗauki yan jihar taribas dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da hali da aka shiga musa dik saroni dan jihar ne ya ce uh, the situation in rivers one after the other Uh, Yana cewa ne uh, abin da ke faruwa abin takaici ne kuma ina so in tabbatar maka da cewa tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999 babu wani katabus da 'yan siyasa suka yi a yankin na Niger Delta musamman jihar Rivers. Ina tabbatar maka da cewa abin da ke faruwa a yanzu abin kunya ne a ce 'yan majalisu 27 daga cikin 32 sun bi tafarkin tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yansan Muke masu sharhi akan al'amuran yau da kullum da na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum. Kiya abin da ke faruwa a jihar Rivers abu ne wanda za mu iya cewa ya riga ya kai matakin la haula wala quwwata illa billah. al'amari ne da ya fara a jariri aka yi wasa da shi har ya kawo wannan mataki wanda kuma shi yake nuna cewa an rasa masu faɗa a ji a matakin jiha sannan an rasa masu faɗa a a matakin tarayya yau da akwai masu faɗa a da wannan lamari bai kawo ba an an wayi gari ya garzaya kotu shi gwamnan ya nemi izini ga kotu cewa ta ba shi dama ya naɗa shugaban majalisa kuma aka ba shi wannan dama ya naɗa har ya sami ikon gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. cibiyar binciken al'amuran noma wato institute of agriculture research ta jami'ar ahmed bello da ke zaria ta samar da wani nau'i na masara da kwari ba su ci da ake kira tela maize ana fatan irin masaran zai taimaka wajen magance matsalar karancin girbi sakamakon kwari da ke farma gonaki wakiliyar murya amurka baraka bashir ta yi tattaki zuwa gonar da aka shuka irin don gwada tsarinsa kuma ta aiko mana da wannan rahoto malama halima jikan gwamma ta shafe shekaru goma tana noman masara amma a bana ta ce ta yi asara mai girma sakamakon wasu kwari da suka mamaye gonar ta idan na shuka masara buhu daya a wannan gona tawa ina samun kimanin buhu arba'in aƙalla ko arba'in ba ɗaya to wannan shekarar da Allah ya nufe ni da jarabawa ta wannan matsalar wannan tsutsotsi da suka shigo gonar da na noma buhu ɗayan yadda na saba samu ban samu ba ko rabi ban samu ba sai na samu buhu goma sha biyar cibiyar da ke binciken harkokin noma wato iar da ke zaria na aiki tukuru domin lalubo manoma kamar malama halima hanyoyin kawar da asara a harkar nomansu na masara an fara binciken irin da ake kira telamis ne a shekara ta 2019 wanda aka gudanar da gwaje-gwaje a gonakin wasu manoma a ƙananan hukumomi guda biyar ciki har da ƙaramar hukumar ƙaraye a jihar kano malam nasir adamu da ke karamar hukumar ƙaraye na daga cikin manoma da aka gudanar da wannan gwaje-gwaje a gonarsa ita wannan tsutsa ta zame mana babban ƙalubale iri wanda yake yana da kariya ga wannan tsutsa amfanin gonarmu zai ƙaru sannan kuma kuɗin shiga da manomi yake buƙata za su ƙaru. Farfesa Rabiu Adamu shi ke jagorantar wannan bincike ya ce wannan irin masaran na ɗaukar kimanin wata uku ya tsiro har a girbi. Farfesan ya kuma bayyana cewa wani irin nau'in kwari ya zo wa manoman Najeriya a shekaru shida da suka wuce, wanda ke janyo asarar amfanin gona da kaso 60 cikin 100 na abin da za su samu. Muka samu ruwa guda hudu wanda muka tabbatar suna da inganci shi muka kawo su nan gonakin manoma mun riga mun bincike a samaru a can ma'aikatanmu to su nuna cewa eh suna da inganci amma ba bincike ba a yi a gona a ma'aikata dole sai an kama manomin da bai san me ake yi ba tabbatar cewa eh wannan fasaha da kawo wannan irarwan da kawo gaskiya eh suna jure ma wannan kwaran kuma suna yi da wuri kuma suna da eh, auki shugaban cibiyar hukumar binciken harkokin noma wato IAR farfesa Ado Yusuf ya ce cibiyarsu na bincike kan sabbin fasaha da za su inganta harkokin noma. dai cikin shekarun nan da suka wuce muna da irarruka na masara kusan 69 a nan arewa akwai inda yake noman masara ba zai yi ba saboda matsala na abin da ake kira a wato striker wuta-wuta kenan to sai muka kirkiro masara wanda ko da ka shuka a gonan da yi wuta wuta wuta wutan nan ba zai yi musarar nan komi ba da wannan iri matsalolin manoma kamar malama halima sun kusan zama tarihi da zarar tela mez ya shigo kasuwa ko a shekarar da ta gabata cibiyar binciken harkokin noman ta gudanar da gwaji a irin wannan a jami'ar ahmadu bello da ke zaria baraka bashir taskar voa daga kano a nigeria ta gaida baraka bashir da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai gabatar da rahoto na musamman. Kun samun 'yancin kan Najeriya da 'yan Najeriya, 'yan ƙasar nan ke zargin jami'an tsaro musamman 'yan sanda da cin hanci da rashawa a bakin aiki. Na baya-bayan nan da ya faru da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya shine wasu 'yan sanda a jihar Oyo da suke aiki a kan hanya suka tare wata baturiyar ƙasar Poland mai yawon buɗe ido a tsakanin garuruwan Maniya zuwa Isanyi a jihar ta Oyo suka nemi ta basu kuɗi wanda aka yada a bidiyon yanar gizo aka kama 'yan sandan. Wannan lamarin ya sanya 'yan Najeriya sun nemi a hukunta 'yan sandan. Kana 'yan Najeriya da dama sun yi Allah wadai da wannan matakin 'yan sandan. Sunana Temitayowa kin gaban tasa a Kinyali Ibadan. Abun bai dace ba kuma bai kamata a ce irin abun yana faruwa. Don shi wanda aka karba kuda hannun shi ma dan kasan waje ne ba dan Najeriya ba. Kuma an yi rikodin an sa akan intanet kowa yana gani. Ba ta sunan Najeriya a kawo kuma bai dace ba bai da kyau kwata-kwata sam-sam bai da kyau. yan sanda sun kama waɗannan yan sanda da ake zargi da tambayar wannan bature ya taba su kuɗi kana ganin cewa abin da yan sanda suka yi ya yi daidai. ni na ji daɗi da aka kuma a hukunta su saboda wata rana wani ba zai yi ba. na jamilu tanimu akinyele ibadan gaskiya irin waɗannan abubuwan da suke tasowa ga ma'aikatanmu na najeriya ga forina ma wanda ya shigo ƙasanmu ya gani irin abin da ake masa aka yi bidiyo aka zuba a duniya ya zama cin cin mutuncin mu mu 'yan Najeriya an kada muna kiman kasar mu sannan abin ya zama cin hanci da rashawa ya yi yawa ba mu 'yan Najeriya ba ma har da baki yanzu ya zama wayanda suka zo suka shigo ba za a raga musu ba kaga wannan yana da kyau hukuma ta ɗau matakai da kyau gare su a hukuntar da su direban ta idan an bincike shi takardun motarsa lafiya lau particular ɗinsa lafiya lau direban lasin komai ya kiliya to menene ma'aikaci zai neman hannun shi sai rabu da shi ya wuce da matsala to kuɗin mine za su nema magana an sa kuɗi hannun ta babu shigo da a gani bidiyo ɗin aka nuna suna maganan ta ba su kuɗi ta ba su kuɗi kaga wannan ba kima ba. an zubar da mutuncin mu da na ƙasar mu suna na Usman Usman Tiyaman ba Ibadan to a gaskiya sun yi rashin mutunci kuma sun zubar da darajar Najeriya wannan abu da suka yi bai kamata su da za su kare ta yau kuma su ne suka zalunce ta kuma ya kamata a ɗauki mataki akan wannan abu kamata ya dama hukunta su don saboda gaba wani ba zai yi ba kamar da a baka shawara wani irin hukunci kaga ya kamata a yi musu to ya kamata a yi musu hukunci daidai da lahin da suka aikata wasu na cewa irin wannan mataki mataki ko halin da 'yan sanda suka nuna zai sanya masu yawon buɗe ido su daina shigowa Najeriya. Iya kwarai ko. Za su iya daina zuwa. Tunda kaga yanzu irin wannan abubuwan su suka faru Kaduna. Rishin kaga kyautawa kuma da irin wannan rishin da'an ne. Na ma'aikata ba. Jami'an tsaro da sojojin da 'yan sanda da haka suke cutar talakoki wallahi. Duk wanda jin labarin ana wannan abu Najeriya to ba zai shigo Najeriya ba. Dole ya guji Najeriya. Dan ya san aka zo zai a cuce shi. Sunana Muhammad Abubakar. To gaskiya abun da zan faɗa ga abin da 'yan sandan Najeriya ke yi wannan gaskiya matsayin kaki wanda ya kaca police ne to gaskiya wannan ci ma ba ne ga Najeriya da kuma kasa baki ɗaya wallahi saboda a ce mai kaki mai muhimmanci irin wannan yana tare baki yana cin zarafin su yana walakanta su tsakanin Allah saboda kuɗi kaga sun kare darajar Najeriya kuma sun kare darajar mutanen Najeriya baki ɗaya saboda kan akan kuɗi kuma kuɗin gaba wanda taka kara karya ba dan ka diba matsayin police a Najeriya shi a ce kuma wai shi mai wannan matsayin shi ke zuwa yana tare baki yana tashi an shi kuɗin su wai saboda sun toya buɗe ba sata ba mai ta kaga wannan ba karamin cima ba yana Najeriya ƙasa ta samu ba saboda Allah yana muna kira ga inda hukumar ta shafa don Allah a ɗauki mataki akan wannan don Allah a kwato mana hakkan mu. Wannan matakin 'yan sanda jihar Oyo na tambayar kuɗi ga wannan bature ta zo ya buɗe ido a Najeriya. Wace irin illa kake ganin zai yi wa ƙasar mu Najeriya? To illa da zai wa ƙasar mu Najeriya gaskiya ba ta ma ƙyarguwa saboda Allah sai dai mu roƙi Allah shi mana magani. Ko da yake Allah ɗaya gari bamban wani ɗan Najeriya ya ce abinda 'yan sanda suka yi ya dace. Sunana Salisu Isa. 'Yan sanda sun yi daidai kuma aikinsu ya yi kyau. Saboda muka ce ya yi daidai kuma ya yi kyau. matsayinmu na 'yan najeriya mu muna bukatan haka ya dinga faruwa don mun daɗe a cikin wannan yanayin ɗan sanda ya tare ka ya ci mutuncinka ya wulakanta ka shugabanninmu suna ji ba su taɓa ɗaukan mataki ba. to ba ka ganin cewa wannan baturiya ce ta fito daga turai domin yawon buɗe ido kuma aka yi mata wannan ɗan sanda suka ce ta ba su kuɗi kana ganin ya kamata. ya kamata domin mai hali idan ka je ka faɗi halin shi a wani wuri ce ga halin da yake yi maka yana iya musantawa amma idan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo aka yi mishi zai ba da shaidan hakan ya faru ya koma ƙasar shi ya ce ga irin abun da aka yi mishi a Najeriya. Amma wasu na ganin cewa irin wannan hali da 'yan sanda suka yi zai zubar da mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya kuma ya yi kyau ba. Mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya ya daɗe da zubewa. Za su gyara su yi tunani su gyara. Yanzu direbobi da masu mashin da manyan motoci da ƙananan mota ɗan sanda ko soja ko road safety bai damu da takardunsu ba. Bai damu da kula da lafiyansu ko kula da lafiyan hanya ba. Direba ya yi overload ya ɗauki fasinja daidai duk ba a damu ba in ya zo dai ya bada kuɗi. Kai ka taɓa ganin haka a hanya? Ni an yi min. An sha ina ta tafiya da mashin a kama ni in bada takardu a karba a rike a tafi da su dole sai na bada kuɗi kafin karbo takardanka a Najeriya kuɗin aljihunka sunana Hassana ai wallahi sun yi daidai da aka kama yan sanda saboda abubuwan da yan sanda suke matalakoki ma ya ishe su ka fita da yar mota ka zaka nemo ma iya yanka da yan uwa abinci abinda zaka samu abinda yan sanda za su karba ya yafi abinda zaka samu yawa to waɗannan ai bature ya ce ba ma yan Najeriya ce ba suka ce ta ba su kuɗi ba ki ganin cewa watakila sun ganta kila tana da kuɗi da yawa ne eh to gaskiya ne ka san dama aikin tun da ba aikin gaskiya ake ba bai ma kamata a kama bako ba wanda ya zo ya san sirrin garin ku kaga sun ƙara ƙarfi in baturiya ta koma gida zai ta ce Najeriya corruption ake yi alhalin gwamnati na yi daidai da gwargwado yana biyan su haƙƙin su a ganin wannan yana bata sunan Najeriya a idon duniya wallahi ya ɓata sunan Najeriya a idon duniya ne cikakke yan Najeriya ce na yi bakin ciki da jin wannan magana Shiko farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Sokoto cewa yi. Watan babban magana Hassan tsari irin na Najeriya yana tilasta mutane su karbi hanci ko ba su so ba. Don nasu hakke yan an bashe shi daga manyan su bai sauka ƙasa. Manya su kuma sun ɗauki waɗannan na ƙasa su je su samo ma kansu. In sun samo ma su yan manya. Shi yasa a lokacin da an kasa, sa an ka kama. Ita iske yin hukunci shi wuya kwarai da gaske. Waɗannan 'yan sanda sun tare wannan mata don tana baturiya ne yasa ka ji ana ta surutu amma in ba don tana baturiya ba kowa ka yawo bisa tituna na ƙasar mu Najeriya kowaye shi shina gani yanda jami'an tsaro ke ansa kuɗi akan titi wannan ba sabon abu bane manyan su sun sani kuma an sani zaka ga laihin su suna san na goro akan hanya amma kuma ka yi kokari ka duba ka gani wasu su ana turo su kan hanya gaba a ba su hakkin su batar da cewa an yi tsari wanda an baka hakkin ka wanda yana kula da kai kai ko in ka sa hadama ka wuce nan ita ko hukunci ta hauka yanzu Bature an ka taba shi yasa ka ji wannan surutu ya yawa to farfesa kamar abin da jami'an tsaro ke yi a Najeriya musamman irin na 'yan sanda na karba na goro akan hanya kamar sauran kasashen duniya irin nahiyar Afirka ma ana irin haka nan da yawa kasashe hadda na Afirka zaka iske bakin gwargwado waɗannan da aka ba wannan aiki ana ba su hakkinsu idan zama daji ya kama ka kana da wani abu na zama daji daban da abin da ya shafi albashinka zama bisa hanya ya kama ka kana da shi kuma shina kaiwa gare ka don haka ga ashe dole in dai ba dama mugun mutume kake ba dole ka kama kanka a Najeriya za a kai ka daji kana jami'in tsaro in dai karami ne kai hakkin ka an hissai amma manya sun taushe shi sun bar ka in kai magana kuma ai mahoro mai tsanani wani bi kuma yunwa na can na isakka kullum sahiya za mu dauki da laifi mu azama kananan yan sanda da abisa titi ba kananan yan sanda da abisa titi ba su ma wahaltacci na kana ji kana gani waɗanda an manyan suna can ciki zaka kai ciki su wata tara da To farfesa ina mafita ga wannan matsala? Mafita mu komo mu tsari na gaskiya mu yi aiki wanda ya kamata mu tabbatar da cewa an ba kowa hakki ne. Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama ko aka zargi 'yan sandan Najeriya da cin hanci da rashawa sai dai abin ya yi kusa zama bisa kan mai tsotsai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya. a gaida Hassan Umar tambuwar da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abba zai gabatar mana da shirin labaran wasanni. Wasanni a takaice. Tsohon kocin ghana south club na kuno ya yi imani cewa black stars da muke da shi yau na bukatar shirin gaske in har suna son su tabuka abun kwarai a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 kasar ghana da kusan shekaru 40 ki nan bata ci kofin afcon ba za ta kara da kasashe irin su masar da mozambique da cape verde a ivory coast game da abin da ya ce ne nasarar chris zai dogara ne akan da'a da dagewa da kuma shiri mai karfi na yi imani da haka haka amma ana bukatan a yi aiki sosai kan a kai ga cimma haka waɗannan abubuwa ba za su zo cikin sauƙi ba za ka shirya kuma ka sa ido gaba 'yan wasan nan da an ka haɗa da waɗanda ke da ƙwarewa sun gajiya sun ga yau na yi imani a kansu in ji tsohon kocin ɗin na asanti kotoko har yau tsohon kocin ɗin na black star kuno ya bayyana cewar babban ɗansa charles jisa a ja Herman ya nuna sha'awar yi wa Ghana wasa. Herman da yanzu haka yake taka ta maula a SB World of Mannheim. A rukuni na uku a ƙasar Jamus ya buga ƙungiyar Jamus na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. A cikin wata hira da Graphic Sports Akuno ya bayyana cewar ɗansa ya nuna sha'awar ya bi takun ubarsa ya buga wa gana sai dai Akuno ya ja hankali cewar hanyar ɗan nasa zuwa babban ƙungiyar kungiyar kwallon kafar kasar ghana zai gamu da kalubale kasancewarsa a ligin din da ke a ajin kasa kasa casa kuno wadda ya koya da san kotoko ya gargadi dan nasa ya yi aiki tukur kuma ya sa ido bisa samun wuri a premier league in yana son ya buɗa wa kansa kofofi da za a karbe shi a black stars kungiyar accra of oak ta yi kara ga hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa game da halayen alkalin wasa reginald collins sam damuwa yayin wani wasan su da tikotoko fobia ta faɗi da ci uku da biyu amma take zargin alƙalin wasan da yin abun son rai da halaye na rashin kwarewa club ya nuna cewar alƙalin dahira aini ya yi watsi da satan gida ya amshi golin ɗin kotoko na biyu game da abu da house of oak ta ce ne halayen alƙalin na da ayan tambaya kuma ya taimaka wa sakamakon wasan wannan ba shine farkon lokaci da reginald collins samuwa yake shan suka game da aikinsa ba ya yi alkalancin wasanni guda biyar a premier league shekara ta 2023 da ke gudana sa'an nan an zarge shi game da yadda ya yi alkalancin a wasanni da yawa tsohon dan wasan asanti kotoko samuel nkun ya yi imani cewar kawancin kamfaninsa da tsohuwar klubinsa zai bar kulobin ya bunƙasa da yake magana da 'yan jarida nkun wadda ke mallakan s nkun football football management ya ce za mu taimaka wa kwata-kwata yi ran gadin turai muna son ba a santi kwata da magoya bayan ta kwarin gwiwa muna son su san cewar gobin kwata yana da kyau kamfanin na in kuma na yin kawance da kwata yayin da suke shirin yin ran gadin turai manufar ran gadin shine sadarwa da kuma cusa kwarewa ga 'yan wasan su gabanin kaka ta shekara ta 2024 da 2025 in kun yayi imanin kawancin na s in kun football management da kotoko zai amfanar ainun da wannan muka iso karshen labaran wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Redwan Abbas yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. To a takaice a yau laraba na sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta goma a faɗan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai hare-haren murkushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. A wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza sun gano garuwakin mutane biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba, lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani. Ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyun adawa a zaben shugaban ƙasar Congo da za a yi mako mai zuwa Moise Katumbi ya dakatar da wani yakin neman zabensa a yau Laraba bayan da aka yi wata mummunar arangama a ɗaya daga cikin gangamin yakin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakata yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayansa a garin Mawanda da ke gabar teku a jiya talata. Lamarin da ke nuni da karuwar fargaba gabanin zaben rana 20 ga watan Disamba. To masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan daren sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard grisham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare mr bill baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi da kwanan lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin wassalam